والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين masu bibiyanmu sauraronmu da ganinmu a cikin wannan zaure namu a kuma cikin wannan sabon shiri namu na addini da rayuwa wanda muke gabatar da shi duk ranar alhamis kai tsaye daga karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi wanda muke sauraron tambayoyinku karin bayani da sauran abubuwa da suka shafi rayuwa da kuma addini to a makon da ya gabata ba manta ba mun gabatar da shiri akan waɗannan kwanaki goma masu daraja layalin ashir wanda malamai sun fassara su da cewa su ne waɗannan kwanaki guda goma daga ɗaya ga watan zirhijja zuwa goma ga watan zirhijja waɗannan kwanaki kamar da muka gabatar suna kunshe da daraja suna kunshe da girma kuma kusan mafi yawan ayyuka na haji a cikin sake a cikin waɗannan kwanaki guda goma akwai ranar arfa wanda shine tara ga wata akwai ranar sallah babba yawon alhajjin shi shine ranar goma ga wata kuma muka ce kamar da annabi sallallahu alaihi faɗa babu wasu kwanaki a cikin dukkan kwanakin nan guda 160 na shekara babu wasu kwanaki masu daraja a wajen Allah waɗannan kwanaki guda goma sannan alhassan ibn hajar asqalani a cikin fatahil bari ce ayyukan alheri duka rukunan musulunci guda biyar duk suna iya haɗuwa a cikin waɗannan kwanaki wato guda goma na farko za ka iya yin azumi na nafula a cikin waɗannan kwanaki guda goma shi ma aikin kirki ne za ka iya yin sadaka shi ma aikin kirki ne za ka iya yin hajji za ka iya yin umara za ka iya karatun ƙur'ani za ka iya yin layya za ka iya sada zumunta duk wani aiki da kake so ka yi na kirki a cikin waɗannan kwanaki guda goma zai yi domin san cewa rukunan musulunci nan guda biyar to na su ne mafi girma na a wajen Allah wato kalmar shahada na fulanta shine yawan zikiri sallolin farilla guda biyar na fulfulinsu ga sunan da yawa ga rawatib a kuma sauran nafulfuli da ake yi sannan azumi bayan na farilla shi ma akwai na nafila haka shi ta ma zakka bayan ta farilla akwai ta nafila haka shi ma hajji bayan na farilla akwai na nafila kun ga duk waɗannan rukunai guda biyar da kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da hajji kowanne bayan na farilla akwai na nafila sannan waɗannan guda biyar ɗin duka za ka iya aiwatar da su a cikin waɗannan kwanaki guda goma tun da Allah ya sa wannan yanayi wannan shekara ya zama babu maganar zuwa aikin haji daga kasashe yadda aka saba isa ba da shawara wanda suka yi tara kudin tafiya aikin hajji suna iya yin wasu aikin kirki da su musamman yanzu da ake cikin ƙasa da tawaya da tattalin arziki za ka iya siyan kayan abinci za ka iya yankin sallah za ka iya siyan rago za ka iya taimaka 'yan uwa da dangi da makota da abokan arziki da wannan kuɗi wanda kuma daidai yake in ba farila za ka je ka sauke ba shi ma wani aikin alheri ne wanda zai taimaki al'umma kuma wasu malamai suna ga aikin alherin da za ka yi shi wanda zai shafi wani ya fi muhimmanci akan aikin da zai a kanka yanzu kai sadaka da kuɗi a wajen wasu malamai ya fi kai azumi sauran kai azumi in ba na farila ba ladan a kanka zai tsaya amma kama wani sadaka zai iya zuwa ya amfani da shi cikin abubuwa da yawa da ya shafe shi to irin waɗannan ayyuka suna nan ka je ka gina rijiya inda mutane za su dinga ɗiban ruwan sha suna amfani da shi zai fiye maka alheri wata rana da kai wani abu da zai shafe ka kai kaɗai in na nafila To za ka an buɗe mana ƙofofin aikin alheri da yawa bayan na farilla ba na na fulani birjik kuma kowa kamar yadda imam mali ya faɗa akwai abin da allah ya hore masa yanzu wani sai tashi ya ta sallah ba zai gaji ba bayan yayi farin lafa zai tashi ya nafila haka Allah ya hore masa ya jin nauyin yin sallah da nafila wani kuma abin da Allah ya hore masa yawan azumi har sai kaga yana yin azumin Annabi Dauda ya azumi yau ya sha gobe ya azumi yau sha gobe ko kaga yana yin azumin Litinin da Alhamis ko kuma yana yin na kwanakin haske guda uku sha uku sha hudu sha biyar wani kuma sai irin wannan motsin wanda zai maimaci so ɗaya domin azumin mukan na fulfili waɗanda suke bayan na farilla an kasa su kashi tara na farko shi ne sittin shawwal wanda ake yin sa a cikin watan shawwal kwaya shida wannan so ɗaya ne mai tuwa a shekara an yi shi ba za a sake yin sa ba sai wata shekara sannan na biyu akwai azumin arfa shi ma so ɗaya ake yin sa a shekara an yi ba za a sake ba sai wata shekara akwai azumin tasu'a da ashura shi ma so ɗaya ake a shekara in shekara ta wuce ba za a sake yin sa ba to waɗannan su ne azumin muka masu maimaituwa shekara shekara sannan akwai kuma masu zuwa wata wata shine na hudu kamar misali azumin ayyamul bid ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ba za ka dinga samun wannan ba sai wato wata wata sannan akwai kuma masu maimaituwa sati sati irin wato azumin litinin da kuma azumin alhamis su sati sati kana da kwana biyu duk sati aka yi su sannan akwai azumin kuma da ke maimaituwa kusan duk bayan kwana ɗaya shine habbu siyam ilallah siyamu dawud azumin annabi dauda kusan duk bayan kwana ɗaya ke mai maituwa da kuma shi ma na fulfuli ne sannan akwai nawafil azumin nafila ne amma ba a yi masa adadi ba amma an masa lokaci kamar azumin watan al-muharram wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayan wajen azumin watan ramadana babu wani wata da Allah yake so a yawaita nafila azumi a cikinsa irin watan al-muharram sannan ga sha'ban sana aisha ta ce annabi yana yawaita azumin nafila a sha'aban amma kusan yakan ci rabi yana yin azumin nafila wannan kaga duk ya nuna mana cewa bayan wancan farilla ga kuma nafilfili da aka sanya domin mutane su amfana da wannan haka nan kuma ka ɗauki sallah bayan azahar la'asar magariba isha asuba ko kuma nafilfilin su nafilfilin nan su ma an kasa su kishi uku akwai nafilfili da ake kira rawatib waɗanda suke ko dai kafin farilla ko bayan farilla misali za ka iya yi raka a hudu kafin azahar raka a hudu bayan azahar in ka hada da azahar ya zama raka a goma sha biyu ko kuma ka yi kafin azahar biyu bayan azahar in ka hada da azahar ya zama raka a goma ko ka yi biyu kafin azahar biyu bayan azahar in ka hada da azahar ya zama raka a takwas haka nan magariba bayan magariba in kai magariba raka uku haka ita shi kai nafila raka a biyu kaga ya in ka hada da magariba ya zama biyar hakanan kuma kafin isha za ka iya a biyu bayan isha ma ka yi a biyu in ka hada da isha ya zama raka a takwas hakanan kuma za ka iya tashi da daddare ka yi raka a ɗaya ko kai a uku ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara ko kai goma sha ɗaya wanda wuce ni in an hada da rago ya zama shafi'i ko kiyamun laili shafi'i da ni sannan kuma kafin sallah asuba za ka iya raka a biyu raka a talfajir in ka hada da asuba ya zama raka wanda kuma irin su sallar duha fa sallolin suke tasowa irin salatu tasbihi irin salatu tauba waɗanda su kuma wasu buƙatu ke sawa a zo a yi su kun ga shana filfili nan barjak to wannan duk hikima ce ta Allah cewa kowace farilla idan ta kiyama aka same ta bata cika ba to nafilar ta za a cika da ita misali mutumin da ya yi sallah sai aka samu sallar ba ta cika ba to sai Allah ya ce a duba na fulfulin da yake na salloli a zo a cike masa gurbin da aka samu ta baya haka idan mutum azumi yake azumin farillan bai cika ba sai Allah ya ce a duba azumin da yake na fulfuli a cike masa wannan gurbin haka idan mutum zakka yake zakka ba ta cika ba sai a duba sadakokin da yake yi sai a cike masa da haka idan haji ne bai cika ba sai a duba haji haji haji mutum yana na fulfuli da umara da yayi duk sai a cike masa wannan gurbin kun ga wannan hikima ce ta Allah wanda muna fata duk alherin da Allah ya kunsu a cikin ranaku da giraran waɗannan kwanaki guda goma Allah ji ya lullube mu da su to yanzu abin da zai magana a kansa shine idi nan da nan ƙanƙanin lokaci za ku ga sallar idi ta zo musamman ma iya cewa rana ita yau ake sa ran ta zama arfa tun an riga ma an sanar ranar alhamis shine ranar arfa za ka ranar juma'a ya zama shine ranar idi kamar yan kwanaki guda biyu suna jiran mu ranar arfa da ranar idi ita arfa wato kowa musulmi na duniya yana amfanuwa da arfa wanda ya tafi aikin hajji zai amfana da arfa saboda yana filin arfa din yana lokacin arfa din so da haka kuma Allah yana alfahari da mutanen da suka taru a wannan guri suka cire su suka sa ihrami suka zo suka zauna suna ambaton Allah suna wato zikiri ga Allah suna tabbatar da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dama dai duk abin da yasa aka shar'anta wani abu ba don a ambaci Allah ne don a tabbata Allah ne don a tabbatar da tauhidi ga Allah shi kaɗai ne duk waɗannan abubuwan da ake cewa ne haka zaka ga alhaji yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kaga wannan tauhidi ne hakanan za mu waɗannan kwanaki na aikin haji guda shida ranar takwas ga wata shi ake kira yau tarwiya ranar tara ga wata shi ake kira yau arafa ranar goma ga wata shi ake kira yau hajjil akbar sannan ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku su ake kira ayyamu tashrik ko ayyamu minan wanda anan ne alhazai suke yin wato kwanan mina wanda ake kiransu kwanakin jifa wani farko a kira shi yawon malkarri yawmin nafar al-awwal da yawmin nafar al-thani ku kira su ayyamu tashrik ku kira su ayyamu minan to waɗannan kwanaki guda shida a cikin su ne duk ake kammala aikin hajji kuma za ku ji Allah yana ta faɗan wazkurullaha wazkurullaha ku ambaci Allah ku ambaci Allah to mun ji falalar azumin arfa mun kuma falalar ranar arfa sannan waɗanda ba sa filin arfa su kuma zasu amfana da arfa saboda mai za su amfana da arfa ne saboda azumin da za su yi na ranar arfa wannan azumi da za ka yi na ranar arfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai kankare maka zunubin shekara guda ta wuce da kuma shekara guda mai zuwa duk ka ji an ce za a kankare maka zunubi in ka aikata wani aikin nafila abinda ake nufi ƙananan zunubai banda manya-manya wannan sai ka bar su ka tuba ka yi tsari in ta ne nubu ka ba ira ma tun hauna an mu kafir an kun sai ya wannan sai ka je ka tuba ka yi nadama ka yi tsari ka daina sannan za ka kare su amma kanana-kanana ƙananan da ake waɗanda wasu ma baka san adadin su ba wasu san yawan su ba wasu ma baka san lokacin da kai su ba to duk wannan Allah sai ya kankare maka sakamakon wannan yake na nafila to kun ga alhamdulillah dama suna yin azumi da alhamdulillah to ga alamun sun ta faɗo da ranar arfa kaga shi kenan dama azumin alamun ɗinka ya zama azumin arfakka azumin arfakka ya zama nan, azumin alhamis ɗinka to da idi ya faɗo juma'a dama kuma idi a gurinmu idi nawa ne muna da idi guda uku ne a musulunci biyu suna maimaituwa a shekara ɗaya na maimaituwa duk sati mai maimaituwa duk sati shi ne ranar juma'a mai maimaituwa duk shekara guda biyu ne wanda ake ranar ɗaya ga watan shawwal Shi ne muke kira karamar sallah da kuma wanda ake ranar goma ga watan zulhijja wanda muke kiransa babbar sallah to waɗannan su ne idikan musulmi musulmi zai da wani idi da yake maimaituwa duk shekara wanda za a ce ya kwalliya ya tsafta ya wanka ya tafi ya sallah waɗannan su ne guda uku to bi suna iya haɗuwa karamar sallah da babbar sallah ba ta haɗuwa amma kuma ne wannan suna iya haɗuwa juma'a ranar idi ce ta sati sati a kuma babbar sallah idi sun haɗu guda biyu to ya za a yi za mu sallar da safe mu sallah azhar mu idi mu sallah azhar to sai aka samu ruwayoyi suka zo cewa idan irin wannan rana ta faru mutum zai iya wadatuwa ta hanyar in ya zo sallar idi tunda sallar idi a biyu za a yi sallar juma'a raka biyu za a yi sannan karatun su a bayyana ake yi idan sallar idi ta bambanta da sallar juma'a ta fuskoki za ka iya cewa kamar guda biyu ko uku fuska ta farko shine ita sallar idi an yi ittifaki ko an yi sabani wasu ce farazu kifaya ce wasu ce farazu ainin ce wasu kuma sun ce sunna ce mai karfi ita ko idi an juma'a an yi ittifaki farilla ce ita ko wannan akwai kauli uku akan hukuncin ta hukuncin yin sallar idi a ganganu uku ne akan malamin wasu malaman suka kawo hujjoji da dalili suka ba da fatawa cewa farzu ainin na ce kira farzu ainin kowa sai ya je sallar idi ko me kake sai ka bari Kuma kake tafiya kai sallar farilla a la'azar, Allah magariba isha asuba juma'a haka zaka ba komai ka tafi sallar idi malamai na suka ce a'a idan wasu suka yi sun dauke ma wasu amma a ce an daina sallar idi kwata kwata kowa baya zuwa ba laifi ne amma idan wasu suka je wasu na iya zaman su a gida ba su je ba ko ba su yi laifi ba duk da so su je. wasu malamai suka a ita sallar idi farazu a farazu a wato abin nan sunna ce mai karfi me ake kira sunna mai karfi shine abin da in za ka samu lada idan baka yi ba kuma baka da alhaki ake kira sunna mai karfi amma lajinatul eh, fatawa kuma wasu manyan malamai sun ba da fatawa cewa wannan kauli na tsakiya wato farazu kifaya ce shi ne abin da ya fi dacewa domin ba za a tunguma gaba ɗaya masu aiki da masu tsaro da waye a tafi ba dole ne za a bar wasu su kare wa mutane dukiyarsu da lafiyarsu musamman yanzu da duniya ta shiga mashashara na rashin tsaro da mashashara na tattalin arziki dole sai an haɗa da tsaro kaga ko a cikin haramin maka inda ya fi ko ina tsaro ya fi ko ina zaman lafiya za ka ga ka ga jami'an tsaro a tsaye ana sallah su suna gadin limamai suna gadin al'umma don kai sallah cin kwanciyar hankali duk da nan ne ya fi ko ina tsaro da zaman lafiya amma duk da haka sai da wasu ba sa yin sallar suna tsaye suna kallon me ke faruwa sai an gama su zo su yi tasu daga baya haka wannan shine wato abin da zai faru haka mutum ya sallar idi ya haɗa da niyyar cewa ya hada da juma'a to ba sai ya zo sallar juma'a ba sai ya sallar azhar kawai a gida kuma mutum zai haɗa biyun to an fi so a zo sallar idi an jima kuma ka koma kai sallar juma'a kai haka ba laifi ba wannan matsalar duk ba ta rigima ba ce matsala ce ta kawai fatoyin malamai da hujjojin da koya gamsu da su sallar idi kai juma'a kai sallar idi kai zaman ka a gida kai a zahar in ka shi kenan kala babu matsala a cikin wannan eh, matsala din sannan hikimar da kisa Allah ya sa a idi wato Allah duk abin da ya tsara mana duk da bauta ce ko da hikima ko mun gane hikimar ko ba mu gane ba dole mu yi kuma cikin jin daɗin rai kuma abin da sa aka shar'anta shari'un nan gaba daya na farko dan so Allah na biyu dan mu girmama Allah na uku dan mu kwaɗayi rahamar Allah na hudu dan mu ji tsoron azabar Allah mu nemi bautarsa da ikhlasi mu roƙe shi ya sa mu cikin rahamarsa to sa aka sai Allah zaka ga cikin hikimarsa kamar wani taro ne ake yi na musulmi akwai taron kullum kullum wanne ne taron kullum kullum shine kamsu salawat za mu haɗa a zahar mu haɗa a la'asar mu haɗu a magariba mu haɗu a isha mu haɗu a asuba wannan taro ne kamar ɗan ƙaramin wani conference ne ko wani taro ne amma iya unguwanni to sai kuma taron sati sati shine wanda muke fita ga baki ɗaya mu je sallar wato juma'a wannan taron sati sati ne to akwai kuma taron shekara shekara a wata wani ne taron shekara shekara shi kuma taron da na shekara shekara shine wanda za mu haɗu a idi na karamar sallah da idi na babban sallah da kuma ranar arfa shi kuma taron duniya daga kowace ƙasa da tutarta kowace ƙasa da al'ummar da indiya akwai musulmi ko kwaya ɗaya kuma yana son ya aikin hajji zaka ga ya zo an haɗu da baƙaƙe da farare da yan afirka da yan asia da yan turai da yan amurka an zo ga baki ɗaya ana sanye da tufafi iri ɗaya a rana ɗaya a guri ɗaya ana bautawa allah ɗaya tare da tufafi ɗaya da buƙata guda ɗaya shine kuwa ya masa gafara a jikansa a yace masa haka wannan ta ya ake nuna mana hikima a idi wato haɗa kan musulmi da kuma yin taro sannan rana ce ta kwalliya da farin ciki wato su ake ranar idi ka wato keshe ka kwalliya ka ci ado ka yi abin nan zafafa samu zafafa a kan yanayin wato zafaffa ɗinki da zafaffiyar hula da zafaffar takalmi da zafaffan agogo a buga su a tafi ana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd wato shi mun sha kwalliya amma a zuciyarmu ko muna da tawazu da kankan da kai da kwalliyar mun yi ta saboda bauta ce sannan kuma muna girmama Allah kuma muna tsoron mu. saboda haka kun ga eh, kuma hikima ma da ta aka ce a tafi a ƙasa sannan a canza hanya in filin idi bai da nisa so ake ka tafi a ƙasa dawo a ƙasa sannan kuma ka canza hanya hanyar da kuke ka ya zama kuma hanyar da za ka dawo kuma daba canza hanyar ma akwai hikima tafiya a kasan ma akwai hikima sannan ka ɗebo iyalanka da matanka da ƴaƴanka da matanka da ƴaƴanka duk ka ɗebo su ka fito da su sallake a cikin wannan akwai ta babbar hikima shine mu nunawa Allah cewa mun gode masa akan ni'imar da ya mana mun gode masa bisa girmama da ya mana mun gode masa bisa wannan hikima sannan ga nama da ake ci na sallah wannan nama ko rago ko sa ko rakuni wani Allah ya bashi iko zai iya yanka rakuni wani zai iya yanka sa wani zai iya yanka rago to za ka ga in ka kalli wannan akwai wani abin farin ciki da Allah ta'ala ya sa to an mun dawo daga sallar idi kuma mu shiga cikin abin da ya shafi yanka raguna da shanu da raguma. na farko a akalla ba a aksara ba akwai musulmi sama da miliyan dubu da miliyan ɗari biyar a duniya to a ciki ba za a rasa mawadata kalla miliyan ɗari biyu ba wanda za su yi idan akwai mawadata a cikin musulmi miliyan dubu da ɗari biyar akwai mawadata miliyan ɗari biyu da za su yanka har da akalla kenan muna sa ran ranar sallah za a yanka sa tsakanin sa da raƙumi da rakuma da sa da saniya da akuya da bunsuru da tinkiya da rago aƙalla za a yanka miliyan ɗari biyu kaga an motsa tattalin arzikin al'umma da ɗaya waɗanda za a sai rakuman nan a hannunsu da waɗanda za a sai shanun nan a hannunsu da waɗanda za a sai tumaki da awakin nan da bunsuraye a hannunsu an motsa musu tattalin arziki saboda haka kaga wani hikima ce ta tattalin arziki ma sannan masu siyarwa da waɗanda za su yi su dillanci su samu nasu su ma sila arzikin su kuma manta akwai fa masu fiɗa masu fiɗa wani ma ba sana'a saba ke ranar sallah saboda yawan fiɗa da ake yi za ka ga cewa jama'a sun shiga cikin wannan aiki sannan fa ga fatan nan da ake bayarwa kaga ga ƙungiyoyin addini suna amfani da wannan fata kaji an ce an tara miliyan kaza an tara miliyan kaza wasu su bawa marayu wasu su bawa limamai su ba kungiyoyin addini wasu ba iyayen wasu su buzu da su kansa ko buzun za ka yi wanda zai je je ne maka shi ma an gyara su da arziki wani fa ya shekara da ci nama wani namun sallan da aka ce 'Karaba uku ka ci ɗaya ka aje ɗaya ka yi sadaka da ɗaya a nan ne wani za ka samu safarin cikin ya ci nama kafin tuwon sallah kuma za ka ga irin malmala malmala da ake ta tuwon sallah ko mafi yawa tuwon sallah ta tona tuwon daɗi muna manta muna yara haka ake dora mana shi a ake tura mu muka gidaje tuwon sallah nan washe gari kuma ake dora mana karfata haka da mutanen da ba su da rowa mutum zai yanka ragonsa amma sai ce dangin uwa a kai musu karfata daya dangin uba a kai musu karfata daya gafa ta malam a kai masa wuya wato shi malam tun da shi yanka sai a ce a kai masa wuya da kai da kafa malaman zamani yanzu ba sa karɓar wuya da kai da kafa saboda haka kun kaje kenan duk tattalin arziki ne Allah ya motsa mana na duniya sannan ya tayar da wato musulmi ga baki ɗaya su fara fahimtar juna kuma hikimar da aka ce mu ɗebo matanmu da 'ya'yanmu mu tafi da su sallar idi har aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ga umma afiya to ya zabi da matan da suke jinin al'ada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce su ma a zo da su ranar idin sai a ware musu guri saboda ranar addu'a ce da sauka albarka albarka ta ka akai wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito shi daga ummu atiya kaga wannan yana nuna mana hikimar zuwa sallar idin ba kawai ma dan aje ai sallar bane yanzu kuma waɗancan matan da za su zo ai ba sallar za su yi ba abinda za su yi shine za su zo su wasu halarci albarka da kuma addu'a musulmi haka manzo Allah ya nasarta kun ga ashe kenan akwai wannan hikima sannan ita kanta sallar muka kalle da aka tsara ta ita sallar idi ba a mata kiran sallah ba a mata ikama miliyon salloli ba ana musu kiran sallah ana musu ikama ba ita ba a kiran sallah ba a ikama sannan na biyu ba a mata nafila za ka je filin idi kai nafila in ka gama sallah kai nafila ba ba ta da kabali ba ta da ba'adi ma'ana ba a mata nafila kafin a yi ta ko ba a yin nafila bayan an yi ta sannan ko ba a mata kiran sallah ba a yi mata ikama ga wannan ƙarin hikima ne na Allah subhanahu wata'ala game da wannan bangare din na sallar idi sannan sallar idi hudu a baya take zuwa ma'ana sai an fara yin sallar sannan ake yin hudubar sabanin sallar juma'a da sai an yi hudubar sannan a yi ita sai an yi sallar an gama sai kuma a ce to jama'a wanda yake da lokaci ya zauna ya ji huduba. wanda bai da lokaci kuma ya tafiyarsa dama ita sauraron hudubar ba dole ba ne amma dai ka saurara ka ji wani saƙo ne man yake da shi wanda zai gaya mutane na abin da ya kamata su yi ko abin da ya kamata su bari ko ya musu mata faɗakarwa ko ya ja hankalinsu ya nuna musu girman Allah da tsarkake Allah da kuma hikima da tsa ainihin aka ce ma a yi wato sallar ido kuma a yi layya wanda makon da ya gabata ba sai maimaita ba mun gabatar da bayani akan layya sosai da bayanai masu abin nan haka nan kuma za ka ga sallar idin karama da idin sallar babbancin su wannan ita ana so a yi ta da wuri saɓanin sallar idin karama ita kuma ana so a ɗan jinkirta ta saboda sai an ci wani abu wannan ake tafiya idi ita kuma wannan sunnata sai ba a cin wani abu daga sallar asuba ba za ka ci komai ba har sai ka je ka yi idi ka dawo ita kuma sallar idi karama sai ka ci wani abu kake fita to kuma tunda ita wannan za a yi waccan ana yin da kai ku duba hikima ta Allah a sallar karama sai aka ce kowa ya fitar da abinci a raba mutane a wannan sallar kuma sai aka ce a yanka a raba nama wato wannan sallar cin tuwo wannan sallar cin nama ina ga wata kila da yanda ya sa bahaushe kenan yake cewa wancan karama saboda tuwo ake ci yake kiran wannan babba saboda ita nama ake ci sannan za ka ga sallar karama sallah kafin a tafi sallar ake fitar da da kai ba a so ka jinkirta a yi sallah shi kuma wannan yanka rago ku kula da kyau ba a yanka rago sai an sako da kaidi duk wanda yanka ragonsa ba a sako daga sallar idi ba wannan wato ragon nasa kawai tsire aka yi da balangu amma ba a yi yayya ba sai an sako idi ake ta ka ce kai malam yanzu idin ya zama da yawa wani ana karfe takwas wani bakwai da rabi wani kaza wanda ka wanda ka liman ya sallama ka taho gida da shi za ka yi amfani to sannan akan samu wani makara ka taho idi sai ka makara ka tara an gama idi to ya za ka yi sai ka tattara iyalanka ku koma gida kai ma ka yi musu hudu ba ka yi musu sallar idi ta halatta idan baka samu sallar idi ba ka je gida ka yi iyalanka wasu malaman suna cewa kai kaɗai kamata ka yi kowa ya tafi shi kaɗai suna cewa ai jami to yi jami'in gaskiya ya fi musamman ga mai iyalai ya koma gida ya je su jami in kuma kama kar yanzu ana ta saba lokaci in kama kar a wancan masallaci a tafi wancan masallaci kai wannan shi ma yana cikin hikima sannan za ku ga akwai wani tsari da ake na kabbarori a cikin sallar sallar idin aka yi farko za a yi kabbara haram sai kuma a yi kabbarbari guda shida bayan ta ya zama kabbara bakwai ke Allahu akbar yi kabbara harama to za ku ga ana ta yin kabbara to wannan kabbara da ake karawa guda shida bayan kabbara harama su zama guda bakwai to kowace kabbara sai an yi mata wato an daga hannu ku ga dan na ga filin idi wani kaga duk kabbara sai an daga hannu wani kuma za ka ga baya ɗagawa in ya ɗaga a kabbara farko ragowar kabbarorin nan guda shida zai kafa ɗan kabbara amma ba zai ɗaga hannunsa ba to wannan babu matsala wasu malamai sun yi fatawa ka ɗaga hannunka in ka mai ɗagawa bai yi laifi ba don a cikin sahabbai akwai masu ɗagawa in ga wanda baya ɗagawa bai yi laifi ba a cikin sahabbai akwai wanda ba sa ɗagawa saboda haka wannan shine wannan matsala sannan wasu ma suna ganin za a iya zikiri a tsakani bayan an yi kabbarar kafin a ta biyu a tsaya a ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sannan a ta biyu wannan abdullahi da mas'ud yana da wannan wato mazhaba din to kun ga ashe abin da na hikima ne kuma abin na haɗin kai ne kuma na sa kauna ne da fahimtar juna tsakanin musulmi babban makasudi shine kaɗaita Allah da bauta da kaɗaita manzon Allah da biyayya da kuma kaɗaita addinin musulunci da yin bauta a kansa da tafiyar da rayuwa a kansa shine rabitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi na amince da Allah a matsayin abin bauta ta shi kadai na amince da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shi ne zan shi kadai na amince da addinin musulunci shi zan gudanar da rayuwata ta aqida da ibada da mu'amala da siyasa da tattalin arziki da zamantakewa gwargwadon kusancinka da waɗannan abubuwa guda uku gwargwadon girmanka da darajarka a wajen Allah gwargwadon nisanka da waɗannan gwargwadon kuma nisanka ga Allah saboda haka muna fata Allah ya amsa mana to ina ga tambayoyi suna ta shigowa kai tsaye daga masu bibiyar mu da sauraron mu kuma kamar yadda muka faɗa cewa za mu dinga amsa tambayoyi kai tsaye na masu a turo mana tambayoyi to za mu fara da tambayan kawal yusuf ce assalamu alaikum malam ya tabbata ita ce zan yi wa zuwa hajji da kudin bashi zan iya zuwa hajji da kuɗin bashi bashi mun ce iri biyu akwai bashin da za ka iya biya akwai bashin da ba za ka iya biya ba akwai bashin da kana da wasu kuɗi kai ma da kake jira su fito akwai ko bashin da baka da kokobo bashi mai duhu kenan da bashi mai haske bashi mai duhu shine wanda baka da hali baka da wata cikakken sana'a baka da wani cikakken albashi kawai ka ci bashi ka je kai haji daga baka zo kai tabuni da wannan musulunci da da batun da ya ce minista a sai mai iko kai kuma ka da iko da ka bi zama wajibi a kanka amma kana da kuɗi biliyan miliyan biyar a hannun wani ya ce zai baka kafin hajji sai kuma ya zama ya canza mawuƙin cewa sai bayan hajji zai baka wannan ka iya karɓa ka tafi aikin hajji don dama akwai kuɗin fitowa ne ba su ba wannan ba matsala ba ne amma ba haka ba kada mutum ya kuskura ya ci bashi ya tun tunda Allah ya ce sai ga mai iko iko nan kuma ya haɗa lafiya da kuɗi da kuma lafiyar hanya mudassir muhammad ya ce malam menene gaskiya wannan magana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya sanar da dan uwansa shigowar watan zulhijja eh, ya haramta jikinsa ya haramta daga wuta allah ya kara malam lafiya sai ka sanar da mutum watan zulhijja ya shigo duk musulmi ya san watan zulhijja ya shigo zaka wannan magana eh, ba ta da inganci cewa annabi ya faɗe ta cewa in ka sanar da wani watan zulhijja wai za a yi maka kaza kaza babu kowa ya san shigo watan zulhijja da lokacin su wannan bello abdullahi ya ce assalamu alaikum ya shek menene hukuncin sana'ar pos ko kuma cire kuɗi da pos din wannan an mun tambaya da yawa har yanzu ban samu wani cikakken bayani na malamai ba sai sa har yanzu an tambaye ni akan wannan sai ce nayi tawaffuki ma'ana ban ce halal ba ban ce haram ba amma har yanzu ina ina bibiyar matsalar da kyau domin kada kai hukunci akan abu halal ne kuma daga baya bayyana ba halal bane suka ce ba halal bane daga baya bayyana halal ne saboda haka akwai abin nan din da nake ta kokari insha Allah idan an sami bayanin da na gamsu da shi ni ma zan ga wa mutane akwai Aisha Umar ta ce assalamu alaikum dan Allah malam ina son a yi min bayani akan zaman takaba na gode zaman takaba takaba ai abu uku ne kawai da mijinki ya mutu to kin shiga ta kaba shi ne sabab na shiga ta kaba na biyu ba za ki aure ba a tsawon wannan lokaci na ta kaba in kina da ciki har zuwa lokacin da za ki haihu in ba ki da ciki sai kin wata hudu da kwana goma sannan na uku ba za ki dinga fita ba ba dama fita in ba wata larura ce ta same ki ta dole ba kamar zuwa asibiti ke ma'aikaciya ce kuma gashi ba kuɗin da za ki ci gaba da ci da kanki har tsawon wata da kwana goma kuma ma'aikatar ba su baki hutun waɗannan kwanakin ba dole ki je ki aiki ki samu abin da ki ci sannan kuma ba za ki dinga shafa turare kina yin kwalliya ba kuma da shafa turare da kwalliya adodi ai miji wa su kunshi su sa turare sa kwalli miji akewa to sai aje kwalliya gaba ɗaya amma ba za a yi tsafta za ki wanka za ki wanki sannan ba za ki ware wani tufafi na musamman a ce wai ga wata riga ita ce rigar ta kaba ba ko a dinga fita da baya ana fita da baya duk wannan al'adu ne waɗannan da na gaya miki su kaɗai su ne takaba in kika kiyaye su sun kiyaye abin da ake kira takaba Allah ya samu dace Buhari Shara ita Allah ya ƙara malam lafiya Buhari ne a Kamaru malam tambaya na shin mutum da yi istikhara ba kawai a turo maka yarinya hankalinka kuma ya kama ka ya iya menene ka iya aurenta Ba har ka yaƙuri saboda rubutun haka irin na yan kamaru ne amma dai mun gane cewa ba tare da an yi salatin istikhara ba kuma magana aure ta shigo to shi aure kamar yadda ka sina annabi sallallahu alaihi wasallama ya baka dama in za ka yi aure na farko ka yi abu uku na farko istikhara na biyu istishara na uku tafabbut ma'ana ka ba Allah zaɓi ta hanyar yin sallah raka'a biyu Allah wannan aure da zan yi idan akwai alheri ka sa in akwai sharri ka za ka canza min da abin da ya fi alheri kaga wannan haibu ne na abin da zai faru a gaba a cikin auren wanda ba wanda ya sani sai Allah sannan na biyu istishara ma'ana ka nemi ƙwararru su baka shawara ina son zan yi aure kuma yaya ake bin ka'idojin yin aure a musulunci domin auren ya albarka to wannan kana iya yin wannan sannan ka saboda kai gaggawa ko kana gani yarinya kace kai mun a daura aure za ki kunna ka ɗan saurari halinta da ɗabi'arta da yanayinta da yadda take mu'amalarta yadda in ki shigo za ka iya sanin mai ka aura za ka buhari da kasar kamaru ba wannan shine amsar abuka a tafi da haka su ka dama kai gaggawa wani sahani ko ya aka ce ma ko wata mata sai ce yana so a ji a daura aure sai manzo Allah ya ce ka ganta yace ban ganta bace to je ka ganta ya ganta ba a aure haka kawai ba tare da ka ganta ta ganka tana son ka kana son ta ba duk da kake son ta ba ka son ka ko take son ka ba ka son ta duk ba son juna aure ba zai tafi ba dole a samu soyayya da bangaren ma'aurata guda biyu ko kada ya fi son babu matsala wani abu hanif muhammad ya ce assalamu alaikum malam dan allah zan iya yin arfa ranar juma'a ko malam idan arfa ranar asabar ya za a yi azumin ta a yanzu dai ta zo asabar ba ka ɗauko mana matsala ta zo alhamis kuma dama kana azumin alhamis kana yin azumi dama ran alhamis kuma yau ya dace da arfa kai azumin alhamis azumin arfa azumin arfa azumin alhamis ka samu ya daji. tunda bai zo din ba ba za a yi wannan maganar ba wannan idris illana ya ce assalamu alaikum malam allah ya sa ka muku da alkhairi muna godiya tambaya malam idan. dangane da yanke farce ko gashin mata ma suna shiga idan mazansu za su yi layya a'a idan mai gida zai layya zai saka matarsa ya saka 'ya'yansa da masu yi masa hidima duk a cikin wannan layyar to su in ba su suka siyo ragon da kuɗin su ba ko kuma aka ware aka ce ke hajiya unguwar ragonki ko ke wancan unguwar ragonki to shi ne hukuncin yanke farce da aske gashi ya hau amma idan mai gida ne zai mata to duk iyalansa su suna iya yin kunshi suna iya yin kitso suna iya yanke farce suna iya yin komai wannan dokar ba ta hau kansu ba akwai ummi abdulmumin ta ce malam dan allah ne hukuncin suna abdulmumin abdulmumin ai a cikin suna allah akwai almumin wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن لكن أنت مثل عبد المؤمن أنت متباوى ألا نسونا المؤمن haka wannan babu matsala kai an sa suna mai kyau kuma mai inganci kuma a irin wanda ake so wannan eh, idris ko ya tambaya mala idan mutum ana bin sa bashin azumi zai iya yin azumin nafila a cikin waɗannan kwanaki ana bin ka azumi sai karama su a waɗannan kwanaki ana bin ka azumin ramadana kuma yanzu ga kwanaki guda goma sun zo masu daraja to sai ka rama da amfani da waɗannan kwanakin guda takwas sai ka rama ramadan ɗinka ranar na tara kuma sai ka yi nafula tara ga wata sai ka yi nafula kwanaki takwas ɗin kuma sai ka rama ramadan ɗinka domin amma an ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu idan ana bin su bashin ramadana sukan jinkirta shi su rama shi a waɗannan kwanakin domin su samu lada guda biyu ba wai niyya biyu za su cewa wannan azumin na nafila da kuma na fara a'a na farin kawai za su kai tsaye amma a kwanakin nan guda takwas ranar arfa kuma sai su yi nafilan da haka nafilan kawai na ranar arfa suke yi sauran kwanakin takwas kuma su ɗauka a cikin bashin da ake binsu na ramadana su biya a cikin waɗannan kwanakin. tun da dama ai falalar ta zo ne a kan azumin ranar arfa amma babu wata falala da ta zo cewa waɗannan kwanaki guda takwas lalle sai ka azumce su babu wannan ana cikin azumin da amma da aka ce aikin alheri Allah yana son aikin alheri to sai ka ce azumi baya cikin aikin alheri kaga yana ciki sallah ba ta cikin aikin alheri tana ciki zakka tana cikin aikin alheri dalilin da yasa kaga mutane suna cewa ai azumin waɗannan kwanakin kenan ba wai wani hadisi ne zo lalle cewa sai kayi azumin kwana takwas da kuma arfa ba arfa kadai shine manzo Allah ya faɗi falalarsa amma bai faɗi falalle yin azumi a cikin waɗannan kwanakin guda takwas ake bance ba amma ya ce babu wasu kwanaki a cikin kwanakin shekara kan guda 360 babu wani kwanaki da Allah yake son ya ga ana aikin alheri a cikinsu kamar waɗannan kwanaki guda goma su sabai suka ce ko wanda ya fita jihadi manzala ce ko ka fita jihadi ba ka kamo wanda ya aikin alheri a waɗannan kwanaki ba sai dai idan ba ka dawo da dukiyarka ba ba ka dawo da ranka ba da kun ga ai baya da za ka fita jihadi ba dawo da ranka baka dawo da dukiyarka ba kaga kenan ka ma tafi kenan to shine ka kamo to da annabi ya ce aikin alheri ko bai ce aikin alherin da wannan da wannan da wannan ba sai malamai suka shiga bincike to me aikin alheri za ka ga sallah aikin alheri azumi aikin alheri zikiri aikin alheri salatin annabi aikin alheri eh, halala abin da eh, ne zaka aikin alheri sadaka aikin alheri sada zumunta aikin alheri to haka sai duk abin da zai alheri ne kuma zai maka saukin ka aikata sai kai amfani da wannan lokaci hadiru hamman yace assalamu alaikum malam azumi tara a wannan wata ya inganta ko ai kai amsa kama ka buke tambaya yanzu amsa muka bayar da haka malam kabiru hamman a amsa ka ta riga ta fito sai salisu ali shango ita assalamu alaikum malam tambaya ta anan shine eh, zan mana layya ni da matata amma guda shi zan iya za ta iya yin kitso kafin sallah kuma an amsa tambaya ka cewa tun da rago guda ne kai da matarka wajen yanka mun ce dama a wancan satin muka ce in za ka yanka za ka iya niyya cewa wannan rago da ni da hajiya da amarya uwar gida da mai binta da mai binta da gaba ɗaya Allah din na yanka mana wannan kace muna yara ne ake ce mana wai idan ka yanka kana da family da yawa sai ka yanka rago guda ɗaya wani an zura ranar kiyama za a hau sirafi ragon za a hau ga rago ai ke da kafasitin da zai ɗaure gida da uwar gida da waye da waye da ƴaƴa da sauransu duk an masa nauyi wani zai iya zagewa ya da ko wuta ba wani rago da za a haura da kiyama amma za a samu ladan yanka ragon inda ladan ake samu kai manzon Allah yana da family da yawa amma kaga yanka rago yake Allahumma haza anni haza anni wa an ahli bayti Allahumma taqabbal minni minni wa ilaik. Allah nayi saboda kai kuma Allah ka karba kuma a tarwaya ma an ce ya yanka wani yace wa al ummati Allah wannan kuma na yanka al'ummata to da al'umma annabi yanzu ma kana ji muna faɗa a kiyasi ana cewa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan duniyar yanzu ta biliyan daya da miliyan ɗari biyar wanda za su kira ummatu ijaba wanda suka amsa musu suka yarda la ilaha illallah muhammadu rasulullah ragowar kuma biliyoyin da basu karɓa ba su ma al'umman annabi ne waɗanda su kuma ana kiransu su zo su haɗe da waɗanda suka amsa don a samu tsira baki ɗaya idan haka ba komai matarka za ta iya fitanka tunda ba ragonta za ta yanka na musamman ba akwai maharazu salisu abubakar shi malam zan iya haɗa layya a mahaifina da ya rasu da kuma mahaifiyata da take a raye a kan rago ɗaya ƙwarai za ka iya cewa allahu haza anni wa an ahali a hayawal mauta allah wannan ragon na yanka shi gare ni da kuma iyalaina masu rai da matattu suke na duk za su shiga masu rai da matattu da sun shiga za ka dama lada ai ake so a samu kuma muna fata wannan iyayenka za su samu lada kamar yadda malamai suka yi bayani akwai awal ah, konami ita shi ya halatta a cikin duk abin da zan karanta ko da littafin ilimin zamani ko zan fara ko sai na aika a ah, madamar alkhairi ne in fara da bismillah Allah ta ka ku da alheri wato shi tambayar sa wani littafin da zai karanta kamar ya ɗauko novel zai karanta ko ya ɗauko jarida ko mujalla ka ɗauko wani littafi sai ko na tatsuniya ko na zafi ya ce bismillah za ka fara tatsuniya ka ce bismillah ko muna yara ta ake ga ta nan ga ta nan sai mu ce ta zo mu ji ta to kaga daga nan ka san ba za a ce maka Allah ya ce ba ba za a ce maka annabi ya ce ba ga ta nan ga ta nan ce kuma an gama a ce kurumkos kan tsira da ba dan giza ba da na yi muku ƙarya kuma dama ƙarya sai aka shara mu to kaga iyaye sun fahimci suna so ‘ya'yansu su ɗauki darasi daga tatsuniya amma ba sa so kuma ‘ya'yansu su ɗauka wannan tatsuniyar wani abu ne da ya faru babu wani cizo babu wata koki da suka yi aure har suka kafa family har suka zo suna yin waɗannan abubuwa din na abubuwan da ake amma kuma darasi ake so a koya maka ta hanyar waɗannan cistoshi da labarai zaka ka za a buɗe maka da gatanan gatanan a ce maka da kurunkus aka bayan da za ka yi littafi ba Allah ya ce ba magana Allah za ka karanta ba kai din Nobel karya ne sai dai wani akwai na gaskiyarsa an ce based on true story irin wannan shi ma ba wai true story ne gaba ɗaya ba dole sai an ƙara wasu abubuwa da zai zama babban littafi wani labarin na minti biyar ne amma sai ya koma mujallaji ɗaya mai shafi ɗari biyar da hamsin har karya ce sau da ba za ka fara karya da bismillah ba amma dai za ka san cewa a zuciyarka niyyar da yasa kake karanta wannan tafai da ka kara gogewa a turanci ko ka ƙara gogewa a cikin harkokin rayuwa hanyar labarin da za ka karanta wannan kuma abu ne mai kyau amma ba za ka yi mafi bismillah abin da ake bismillah wanda Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladzi shi shine abin da za ka karanta shi da sunan Allah manufarka shine Allah kuma abin zai sadar da kai zuwa ga Allah irin wannan karatun shine yake bukatar basmala Jafar Musa ah, Hanaf ne ko yace Allah ya kara ma malin lafiya malam na na tana da shekara nawa ta yi aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma maganganu guda uku na taɓa faɗar wannan shekara goma sha ɗaya da ya wuce a cikin shirin da nake gabatarwa na kundin tarihi yau a rawaito maganganu uku game da shekarun na na khadija sun ce tana shekara ashirin da biyar manzon allah yana ashirin da biyar suka yi aure ma'ana shekarun su ɗaya ba wani ya girma wani na biyu sun ce tana da shekara ashirin da takwas shi kuma yana da ashirin da biyar a wannan ruwaya kenan ta girme masa da shekara uku na uku wanda ya fi shahara yana da shekara arba'in shi yana da shekara ashirin da biyar aka yi aure a wannan ruwaya ta girme masa da shekara goma sha biyar wannan ruwaya ta arba'in ɗin malamai sun soki inganci da san ba ta da inganci jama'a ce suka koma kan wancan ruwaya guda biyu ta ashirin da biyar da ta ashirin da takwas sai muhammad nasir jinin alfani a cikin silsila ya kawo da ruwayoyi guda biyu ya inganta su na ashirin da takwas da na ashirin da biyar ce ɗan jinnan kansu za a gini cewa annabi sallallahu alaihi yana da shekara 25 yana da shekara 25 kuma su yi zaman shekara 25 suna tare annabi bai ƙara aure ba bai yi sadaka ba har sai da Allah ya wa Nana Khadija rasuwa ta kusan sannan ya aure haka wannan shine ingantaccen bayani game da nana Khadija wannan Abu Hanif Muhammad ce salam malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ta ce shin malam idan ana bin mutum azumin bakance shin zai iya yin azumin nafila to ne azumin bakance abinda ake kira azumin bakance wata bukata kake da ita a wajen Allah sai ka ga kana son Allah ya biya maka sai ka ce Allah zan tafi interview a Kaduna zan shiga amin interview Allah idan ka sa ne nasara a interview na aka dauke ni ni kuma zan yi azumi uku ko zan yi azumin talatin ko ishirin ko goma kana shiga ku ana zuwa ka ci wannan wani <laughs> wannan ai kawai ka ci je ka to ku dole kai waɗannan azumin haka nan ka ce Allah na shiga damuwa idan ka min damuwan nan ni kuma ne alkawari zan yi sadaka ta miliyan ɗaya to wannan ya zama alkawari dole kai kun baka ba ma sai Allah ya kama ka don kai ka ɗora kanka kake ce za ka yi haka nan ko mutum wata mata ta shiga jirgin ruwa sai ya fara tambal-tambal sai ta ɗaga ta ce Allah Allah idan ka da jirgin nan bai kife da mu mun mutu ba na yi alkawari zan maka azumin wata guda na godiya sai ko jirgin ya koma daidai ya daina tambar tambar aka tsallake aka fita ana fita kuma kafin ta azumin sai ta rasu sai yadda ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta dauki alkawari bisa wani hatsari da ta shiga na tambal tambar din jirgin ruwa sai ma Allah alkawari idan ya fi ita za ta yi azumi Allah ya da ita kafin ta yi azumin ta mutu ni ita yanzu ya zanyi sai mun Allah ce zan ana bin babar ki bashi za ki iya biya mata ta ce eh ce to kashin Allah ya fi cancanta a jiya. haka ki je ki mata wannan azumi na wata guda wanda su alkawari za ta yi kuma kafin ta yi Allah ya mata rasuwa haka kin ga kenan a malama Aishatu mutum sai wannan ya ware azumin nafila da kuma azumin bakance shi bakance in ka samu lokaci ka jira lokacin in ko baka sa lokaci ba to kai maza ka yi shi dan alkawari ne man nazara an yuti Allah fal yuti'u wanda diye alwashi yayi kance zai ba Allah to ya maza ya bi shi wata ra'ana sallallahu alaihi wasallam sai hango wani mutum ya tsaya a cikin rana rana tana ta dukansa yana ta gumi yana ta gumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wancan fa ya sunansa aka ce sunansa Abu Isra'il zai to me ya faru suka ce wai yau ya alkawari ba zai shiga inuwa ba ya alkawari a yau ba zai zauna ba shi alkawari a yau ko ba zai magana da kowa ba sannan ya alkawari kuma azumi yake yi annabi ya ce to ai uku daga ciki ba ibada bane ya yi magana ya zauna ya shiga inuwa ya cika azuminsa babu ainihin wato ɗaukar albashi a cikin abin ba ibada ba idan ka tsaya a ranar to me Allah zai maka idan ka ƙi shiga inuwa ibada ne kawai ka ƙi shiga inuwa kawai ga inuwa kana kallo ka ƙi shiga to ibada ne haka kawai ka tsaya ka gani ka ce ba za ka tsugun ka huta wannan ibada ne ka ce ba za ka yi magana da kowa ba ibada ne na ya rushe waɗannan uku ya ce duk ba ibada ba ne amma azumin da ya ɗauka wannan dole ya fara tashi tunda shi ibada ne tsakaninsa da Allah da kuma wannan shi ake kira bakance Aisha Abdullahi ta ce malam eh, suna na Aisha Abdullahi malam wasu wasu ibada ya kamata mutum ya yi a ranar arfa ranar arfa an Allah sai da ba ta filin arfa azumi da ambaton Allah in kuma ya dace da jinin al'ada kin gaba azumi sai dai su samu ladan niyya ambaton Allah musamman wannan kalma da muke faɗa kullum sau ɗari ta sallah asuba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir ita kuma a ranar arfa ba adadi ka ce ita wannan ba adadi kai kai kai kuma ka tsaga hannu ka roƙi Allah kai kai kai ka tsaga hannu ka roƙi Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kana zikiri kana addu'a kana istighfari kana salati amma a cikin nau'ukan zikirin da zaka yi wanda ya fi yawa shine wanda manzo Allah da ni da annabawa babu zikirin da muke wanda ya kai girma ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda annabi ya ce mu dinga yin sa kullum in kana yin ɗari kullum sannan Allah zai maka abu biyar zai kafarta maka zunubi ɗari zai baka darajoji guda ɗari zai mai zai baka darajo zai zai kankare maka zunubi ɗari sannan zai baka ladan wanda ya kanta baiwa guda goma ya je kasuwa ana cinikin bayi ya siyo guda goma ya zo yanta zai ta siyo fi sabilin layi sannan na biyar Allah zai baka zai maka abin da bai kowa ba a ranar sai wanda ya fi ka yin wani aikin kirki kuma kuma wannan kuma sai gashi ranar ta zo ranar arfa wannan zikir za kai ba adadi kai mai ba adadi har zuwa lokacin da rana za ta faɗi jari'i abba yace malam tambaya ta anan shine naji wasu malamai na ba da fatawar hadisi na na aisha cewa mutum zai iya yin aski da yanke eh, wanne ne ya ce zai iya yin aski da yanke barci wanne ne ya ce inganci ne na hadisin na na aisha ko na ummu salama aina na aisha ba ta ce annabi ya ce ba ita na na shi wannan ta annabiya annabi ya ce to magana da ka dangana annaba ita ce shari'a ina na sha ta faɗi ta ko wata wannan in ta yi mana mu ɗauka an bace mana ba mu ajiye tun da fatawa ce amma shi hadisi baka da zaɓi a kansa kawai da abin da zaka ce na fula ne ba wai an ce wajibi ne sai kai haka balada aka ce malamai sun ce hikimar haka in an tashi maka gafara za a lissafa duk abin da ke jikin ka a haɗa da shi a wajen lissafi kuma gashi yana da yawa ba abu mai yawa a jikin mutum a fili a sarari wanda muka sani irin gashi kuma shari'a ta ce mana mu dinga aski gashin hammata gashin gaba muna aski abin muna aske gashin baki da sauransu da ko mutum yana so ya gyara kansa zai gyara to kaga wannan sai aka ce to kafin lokacin in mutum ya san zai yi layya ya bar gashin kansa yawa saboda a haɗa a bashi lada in kawai a ko da ruwa ko wani abu za ka iya askiya kawai ladan ne baka samu ba amma ba za a rubuta maka alhaki ba wanda shine kaule raji to sai dahir isa buri haka ne biri to ka ce ma ce ba buri ba biri assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya Allah ya gafarta wa malam kuma ina tambaya ne akan mutumin da bai yi magariba ba har isha ta zo kuma ya zo masallaci sai bi jam'i sai ya tuna bai yi magariba ba kuma yana cikin sahun gaba kuma kawai sai ya sallaci isha bayan an idar sai ya zo yana sallar magariba bai kuma wani ya ibisa yana ya yi isha ya sallar su take mana wannan duk kari ta abubuwa sai zai aka baka magariba ba ka tafi masallaci su isha ai tartibi ake so a zaha la'asar magariba insha asuba to da aka da ka zo baka magariba ba ake kama da ya shiga ka je yi magariba ka ka zo ka shiga isha masu cewa ma a ɗora a kai mazhaban abu hanifa su suke da wani ra'ayi wanda kusan garibi wato abin akwai abin na sa suka ce idan wai bakar magariba ba ka zo ka tara ana isha to kai raka uku za ka ne isha hudu ne to ya za a yi za ka suka ce sai ka shiga wannan ishar da niyyar magariba har uku kake so a ciki to wai an je uku neman kaga in yayi zaman tahiya a yayi zauna ya zauna zai miƙe to ya miƙe din nan kai sai ka zauna kana zama sai ka ce assalamu alaikum ba sai ka yi tahiya ba sai kuma ka miƙe bai sai kuma ka sake yin kabbara ka shiga wannan kuma raka'a ta karshe sallar isha ka samu ɗai kenan isha ka samu magariba uku a sakin sallar isha da ba ta gaba to da ana yin sallama sai ka ci ko raka'a to su a sun saba hadisi ne hadisin shine kunna nusallimu shine yusallimu nabi sabu suka ce ba muna yin sallama ne lokacin da annabi ya yi sallama Ko da aka liman bai sallama ba ya mamu ya samu permission ne ya sallama ya fita daga sallah ya sake shigowa su suka ce a'a ba da wannan muka yi aiki a filin yaki ba a sallallahu alaihi Sallama ya zo da sahabbai ya raba su bi ba yana sallah da su sahun gaba suna bin sahun baya kuma suna tsaye da aka yi da sauran gaba suka yi raka a ɗaya da su ya tashi ya miƙe ai sun rabu da liman suka ci ko a ɗaya suka yi sallama suka koma filin daga sannan waɗannan kuma suka ƙara su sallar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai anan gashi mu sun yi sallama kuma a sallar farilla ce tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai gama sallar ba suka yi sallama suka yi ci ko raka a ɗaya suka yi sallama suka koma filin daga suka ce su sa wannan muka saka to ka ba ma wannan kai ba wannan din ma akwai rikici a kan to kai ba ma irin kai ba kai yanzu ka gabatar da sallar isha akan sallar magariba to kaga dole ka sake maimaita sallar isha a karo na biyu domin ainihin ba ka riga ka isha shi kuma wanda ya ji ka ba shi da matsala tunda shi bai san wani da ake soyawa ba amma sai yanzu dole sai ka sake yin wata sallar isha din tunda yanzu magariba kake yi sai ka sake yin sallar isha domin a samu tartibi tsakanin sallolin da ka gabatar sai adamu hassan ita malam za mu iya haɗa kuɗi mu yi layya farai amma a rago da abin a raƙumi da saniya sahabbai saboda yanayin da ake ciki a nufsula alaihi salama kuma ga raƙumi yana da tsada saniya tana da tsada kuma su lokacin ba su da raguna da yawa sai annabi ya ce mutum bakwai bakwai su dinga haɗa kuɗi suna yanka raƙumi mutum bakwai bakwai su dinga haɗuwa suna yanka sa ko saniya ita tsaye kuma sai yanka rago shi da familinsa haka wannan babu laifi ku bakwai ku haɗa kuɗi ku yanka raƙumi ku raba raba nama ku bakwai shine yankan ya ce ce Allah na waɗannan mutanen bakwai ne sai yanka. Malam Faruk eh, Yarma ita assalamu alaikum ya shek a wani kasan jirgin annabi Nuhu ya tsaya bayan ruwan tufana shi jirgin yana nan har yanzu yana nan akan juji shi kuma juji wata jiha ce yanzu tsakanin wato iraki da syria har yanzu sun ɗauki abin nan wato katakon jirgin an shi a gidan tarihi amma har yanzu wannan dutsen yana nan tsakanin syria da iraki in ma tana da irin masu tafiya yawon shakatawa din nan da kuma yawon tarihi sukan je hajjin wannan dutse na juji inda jirgin annabi nuhu wato ya tsaya wannan har yanzu wannan dutsen wato yana nan to sai yana ga amsa ta kashe da zami tun da lokaci yayi abu salman yace assalamu alaikum rahmatullah malam mutum ne yake da mai gida wajen da yake aiki amma mai gidan baya bashi ladan aikin sa yadda ya kamata sai shi kuma yayi ta dan goye wani abu ba tare da sanin mai gidan ba har na tsawon lokaci to sun rabu ya zai yi zai iya sayan wani abu da kuɗin ya kai wa mai gidan nasa a matsayin kyauta bisa aka ce duk aikin da za a ɗauki a gaya maka nawa za a baka kafin ka fara in yayi maka yi in bai maka baka tafi amma baya halatta mutum ya ɗauke ka aiki kuma kana masa haƙinci haƙinci ba ɗabi'a ce ta musulmi da kwarai ba in kuɗin ya maka kaɗan ka ce mai gida wallahi saboda lockdown da coronavirus covid-19 wallahi kuɗin da kake bani baya isa ta ina so da Allah na san kana kokarin ka ɗan ƙara mu yace to kai ba da kai muke zuwa neman kuɗin baka kuɗin hanyar da ta sai ku daidaita amma ka ce an ɗauke ka aiki kuɗin da ake baka bai ishe ka ba kuma kana ɗaukan masa kuɗi ba tare da yashina ba wannan gaskiya musulunci bai yadda ba to da haka wannan ka gyara kuskuren ka kamar da ka faɗa gyaran kuskuren hanya biyu ce akwai hanya ta ɓaro-ɓaro ko kuma hanya ta siyasa hanya ta ɓaro-ɓaro shine ka je ka same ka ce mai gida wallahi lokacin da muke aiki tare da kai na yi wani kuskure amma kuma yanzu na yi nadama ina so in gyara akwai kudinka da na dinga ɗiba a kan kaɗan ba tare da ka sani ba kuma waɗannan kuɗi daga baya malamai suka ce ba halatti na ba ne Shi ne na zo in dawo maka da su kuma ba ka haƙuri don ka ci sa'a amma na ji daɗi to rike kuɗin kuma na yafe ma kun kuma ka haɗu da mai faɗa ya ce iye eh, wato duk zaman da muka yi da ke ashe wato ashe ashe ma duk zaɗin da ake min da kuɗi na da ba na gani kai ne da bilal da ji kawai ɗan sanda su kama ka sai ka faɗi da rahoto su kaga wannan ya zama maka tashin hankali ka tuba amma kuma ka shiga trouble kaga wannan ba zai ba za a amfani da wannan ba don ka san irin wancan ne to sai ka kawai ka siyi wani abu misali mutum ne mai san turare ko mai san shaddoji ko mai san kaza sai ka siyi wannan abin na wannan kuɗin sai da kace mai gida saboda zaman da muka yi da kai zama na eh zama na mutunci aka rabu a ba sun mutunci ba zaki shi ne na ga san maka wani alheri da zo ni ma dai da na san ba abu ne da aka saba kanta ba amma dai dan abin kai niyya wa inna malikul ma nawa kai niyya ka wannan abu da kai ka mayan masa da hakkin sa shi kuma zai karba yana munna abu zan ka masa kyauta a hadisin ma'anu yazidu ko laka ma akasu wa laka ma nawaita suka ba da fatawa ƙarshe wannan hadisi cewa za a iya yin haka dan uwa lokacin da muke ɗauka karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi lokaci yayi muna fata da waɗanda suka aiko tambayoyi waɗanda aka amsa da kuma waɗanda ba a samu damar amsawa ba zuwa mako na gaba insha Allah ranar arfa kenan a jira mu ranar arfa insha Allah za mu kara bayani akan wasu matsaloli muna fata Allah ya amsa mana duk alherin da ake raba a cikin wannan lokaci Allah ya raba da mu Allah kuma ya karfa mana Allah ya yafe mana zunuban mu, kasan mu Najeriya Allah ya kara inganta mana tsaro Allah duk masu kawo tashin hankali da fitina da kashe-kashe da kidnapping da kawo tashin hankali Allah duk mana maganin su kawo mana zaman lafiya Allah ka da inganta mana tattalin arzikin wannan kasa mu samu yalwa yadda za mu ji daɗin bauta maka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka gyara imanin mu ka gyara zukatan mu ka gyara halayen ka gyara ɗabi'o'in mu kai mana albarka kai wa matanmu da 'ya'yanmu da kiwonmu da kasuwancinmu da shugabanninmu Allah ka ƙara musu basira ka ƙara musu gane hanyoyi da za ƙara inganta aikin da Allah ya ɗora musu da shugabanci Allah kuma ka sa wannan ƙasa ta zama mai albarka mai zaman lafiya assalamu alaikum ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم